السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله Hare Krishna. حي على الصلاة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إله الأولين والآخرين المعبود في السماء والأرض الحي القيوم الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله <coughs> وصفيه وخليله أرسله الله تعالى بالحنيفية السمحاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وخلفائه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله ويا أيها الناس ويا أيها الإخوة الكرام الأحبة بارك الله فيكم وبارك لكم ثم إني أوصيكم ونفسي في ظهر هذا اليوم المبارك الذي طلعت فيه الشمس على هذا المنبر المبارك في هذا البيت واحد من بيوت الله عز وجل أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع له والطاعة في المنشط والمن والمكره وفي الرضا والغضب وفي السعة والضيق لتكونوا بذلك من الفائزين والمفلحين في الدنيا والآخرة عباد الله اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله تبارك وتعالى خلقنا لعبادته وحده لا شريك له ولم يتركنا هملا ولا عبثا بل أرسل إلينا رسولا فقال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت رسلا مبشرين ومنذرين للناس على الله هجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه عنه جابر بن عبد الله وأبو هريرة رضي الله عنهما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي فدين الإسلام يا عباد الله دين دين دين اختيار دين اختاره الله تعالى بنفسه ورضيه لنا من سائر الأديان فقال عز من قائل ورضيت لكم الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ودين الإسلام يا عباد الله دين دعوة وتبليغ بشتى الوسائل بالنفس والمال والنفيس وبالحكمة والموعظة الحسنة قال تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وهي أي الدعوة وهي أي الدعوة الإسلامية أرقى وأغلى حرفة ومهنة قام بها أفضل الناس الرسل وأفنوا أعمارهم وحياتهم وشبابهم فيها حتى بلغوا دين الله تعالى إلى الناس قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وخير لك من الدنيا وما فيها وقال صلى الله عليه وآله وسلم بلغوا عني ولو آية عباد الله أقول لكم ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل الكبير لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من كل ذنب فاستغفروه يا عباد الله إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا فاستغفروه يا عباد الله إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله القائل ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والصلاة والسلام على رسول الله محمد المأمور بقوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله مما سبق من الحكمة في الدعوة والموعظة الحسنة وإنفاق المال فيه ما يحدث الآن في كأس العالم لكرة القدم في دولة قطر من دروس وعبر الحالة الجارية الآن مع ما يراه البعض من حماقة من حماقة قطر لكفالة واستضافة هذه الدورية وتبذير بالأموال وافتتاهها بقراءة القرآن الكريم شيء لا يحمد عليه فأنا أذكر لكم بعض الإيجابيات فيها بإذن الله وهي نشر الدعوة الإسلامية وسماحته وحسنه عبر النقاط الآتية أولا حرم الحكومة القطرية كل ما له علاقة بال باللواط والزنا والفحشاء منها وما بطن في دولتهم ثانيا رفع صوت الأذان في المساجد القريبة خمس مرات بل وإيصال مكبرات الصوت في ملعب الكرة ثانيا إسماء الحاضرين قراءة القرآن الكريم في الصلوات الجهرية وفرش المصليات الخارجية وإقامة خطب الجمعة مع الترجمة الفورية بشتى اللغات العالمية ثالثا ترجمة الكتيبات الدعوية للتعريف بمحاسن الإسلام بلغات مختلفة إسبانية وإنجليزية وفرنسية وغيرها من لغات العالم خلال ومن خلال تخصيص أماكن جاذبة عند الملائب والساحات المخصصة للمشاة رابعا تخصيص منصات التواصل الاجتماعي بلغات مختلفة كذلك وتعزيز مفهوم حفظ المقاصد الخمس حفظ النفس والدين والمال والنسل والعقل وتعيين المؤذنين الأقفاء والدعاة العالميون للقيام بالمحاضرات وبث الأفلام لمبادئ, لمبادئ الإسلام وحفظ البيئة وكرامة الإنسان والمرأة والطفل سادسا تصميم ملابس للجميع بنقل ثقافة بنقل ثقافة البلد وتخصيص متحف إسلامي لتاريخ لبث تاريخ وتعليم التاريخ بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم والإسلام وقصص الصحابة رضوان الله عليهم بطريقة جذابة جدا سابعا فقد تفقد منازل وفنادق اللاعبين للتعقد بعدم اختلاط بين الرجال والنساء وتحريم الخمور والمجون والمخدرات والدعارة وغير ذلك تاسعا وأخيرا إسلام مئات من الحاضرين ولا يزالون يسلمون على أيدي الدعاة المخلصين من أنحاء العالم الإسلامي وهذا الأمر يحمد عليه يقول رسول صلى الله عليه وآله وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها فنسأل الله تعالى السلامة والعافية والقبول وأن يزيد المسلمين حكمة في كل أمورهم لأن الحكمة ضالة المؤمن فأينما وجدها فهو أحق بها dukkan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala muna yaba masa muna neman taimakonsa da gafararsa da shiryarsa muna neman tsari da kariya da mafaka daga Allah ya kare mu daga sharrin kawunanmu da munanan ayyukanmu da halayen mu da ɗabi'unmu duk wanda Allah fa ya shiryar da shi ba wanda ya sai ɓadda shi duk wanda Allah ya batar baka ta asabu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya dukkan godiya da yabawa ta Allah ce shi Allah nan a bisa dukkan komai mai iko ne a kansa ubangijin mutanen farko ubangijin mutanen ƙarshe abin bauta a cikin mai bakwai abin bauta a cikin kasai bakwai da abin da ke tsakaninsu rayayye tsayayye makaɗaici guda ɗaya tilo ɗaya wanda kowa ke dogaro a gare shi wanda bai haifa ba ba a haife shi ba kuma babu wani wanda yake tamkar Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda nake shaida wa lallai shugabanmu masoyinmu jagoranmu Muhammadu dan Abdullahi bawa ne na Allah manzo ne na Allah zababbe ne na Allah badayansa wanda Allah madaukakin sarki ya aiko mana da shi da tsaftataccen addinin da babu shirka addini mai sauƙi mai sauƙaƙawa domin fidda mutane daga cikin duhu zuwa ga haske tsira da amincin Allah sabbata a gare shi da shi da iyalansa da sahabansa da khalifofin nan nasa masu albarka shiryayyu masu shiryarwa abubakar da umar da usman da ali allah ya daɗin tsira da aminci masu yawa a gare su da dukkan wani salihin bawa da yake doron ƙasar nan a yanzu da wanda yake ƙarƙashinta a yanzu tun da da wanda yake nan da wanda baya nan a shekaran jiya da jiya da yau da gobe har izuwa ga ranar tashin kiyama allah ya daɗin tsira da aminci mai yawa a gare su allahumma amin bayan haka ya yan wana musulmi masu albarka da daraja da kima Allah subhanahu wata'ala bisa raya mu da ba mu lafiya da ba mu iko na halartowa wannan juma'an ya nuna mana wannan juma'a ta yau a inda muke yau ɗaya ga watan jimada al'ula watan biyar na wannan shekara ta 1444 wanda ta yi daidai da 25 ga watan 11 na wannan shekara ta miladiya 2022 a inda za mu yi magana a juma'an tamu a kan ƙwallon ƙafa na duniya da ake yi a yau ɗin nan a ƙasan ƙasar menene darussan da suke ciki menene kuma abinda musulmi zai tsinkaya daga wannan ƙwallon ƙafan da ake yi wataƙila wani ya ce subhanallahi akan mimbari a yi zancen ƙwallon ƙafa akan jiranan juma'a gaba ɗaya akan ƙwallon ƙafa eh inna allaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama Allah baya jin kunya ya buga misali da duk abin da zai zamanto darasi ga musulmi da wa'azantuwa a gare shi ko da da sauro ne ko kasa da sauro domin hikima duk inda ta samu abun tsintuwa ne ga musulmi duk inda take tashi ce ya shiga ya ɗauko ya amfana da ita ya bar abin da ya rage shi yasa za mu ɗauko darusa da waɗansu abubuwa na la'akari da waɗansu abubuwa na da'awa da hikimomi da suke cikin ƙwallon kafa ta duniya da ake yau a ƙasar ƙafar ƙasar dubai da izinin Allah ya ku bayan Allah masu albarka da daraja da kima ya ku mutane ya ku ‘yan uwana masu albarka masoya ina roƙon Allah rabbul izzati yayi albarka ga rayuwarku gaba ɗaya ya sanya albarka cikin dukkan abin da kuka mallaka sannan ina muku wasiya ku masu sauraro da ni mai magana a azahar ɗin wannan rana mafificiyar yinin da rana ke bullowa a cikinta akan wannan mimbari mai albarka a ɗaya daga cikin ɗakunan Allah maɗaukakin sarki su ne masallatai ina muku wasiya da jin tsoron Allah biyayya a cikin nishakacin da zukata ba sa maso a cikin yarda ko a cikin fushi a cikin yalwa ko a cikin takura na rayuwa dole a yi wa Allah da'a da biyayya da ladabi a tsorace shi babu wani lokaci da za a ce ni ina cikin takura ba zai wa Allah da'a ba sai ran da na ya samu yalwa a'a Allah abun godiya ne a kowane lokaci yin hakan shine zai sa mu zamanto masu cin nasara masu rabauta tun a nan duniya da kuma gobe kiyamar mu insha Allah ya ku bayan Allah masu albarka ku sani Allah Ubangiji ya mun rahama ni da ku lallai Allah maɗaukakin sarki fa ya halice mu ne don mu bautata masa shine ajandar mu ta farko ta zuwa duniya mu bauta wa Allah shi ne sirrin halittar mu mun bauta ma Allah mu isar da musulunci nan ga waɗansu da ba su fahimce shi ba bauta wa Allah nan kuma ya zamanto shi kadai ba tare da abokin tarayya ba kar a haɗa shi da komai da kowa Allah da ya halice mu bai bar mu haka sakaka ba bai bar mu azube ba kara zube bai bar mu haka kawai ba a'a ya aiko mana manzanni fiyayyun bayinsa zaɓaɓɓu a cikin al'umma Allah cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ni fa ban halicci mutun da aljanni ba face don su bautata mun ne a wata aya Allah ce mun aika ma kowace al'umma manzo sakon manzon da yake faɗa musu ani ibudullah ku bauta wa Allah shi kadai wajtanibu taghuta ku ne dukkan gumaka da wani abun da yake da alaka da shirka manzo Allah ya sake cewa ga manzanni nan na aiko muku masu bishara ga masu aikata aikin alkhairi masu gargadi da tsoratarwa da razanarwa ga masu aikata ayyuka marasa kyau saboda kar ɗan adam ya samu wata kafa ta kafa hujja a gaban Allah gobe kiyama in bai bauta masa ba ya ce ai ba a aiko mun manzo ba da an aiko mun manzo ya Allah da ban samu kaina a yau yadda na samu kaina ba na saba maka da yin shirka da kai Allah ce tunda na aiko manzanni na datse hujjan kowa ba wanda zai je da hujjan cewa saƙona bai riske shi ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace a hadisin da jabiru dan abdullahi da abu huraira suka ruwaito mana yace misali na ni annabi muhammadu sallallahu sallam da misalin ku ku da na aka aiko ni a wajen ku kamar misalin mutum ne ya kunna wuta da daddare cikin duhu wutan tana ci balbal tana haskaka ko ina sai ga ƙwari da fari suna tason mawutan kawai suna ƙoƙarin afkawa ni kuma ina kakkaɓe su ina mai da su amma ba yanda na iya sai waɗansu sun faɗa wutan sun fi ƙarfina. to misali na da ku kenan a yi wa'azi a yi gargaɗi a ja kunne a yi hattara a tsoratar a razanar a barazanar a yi bayanin jahannama a yi bayanin aljanna duk da haka sai waɗansu sun shiga jahannama in ji mazo Allah babu yanda ka iya babu yanda na iya in ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina ta kwaɓanku ina ta kare ku ku kuma kuna zillewa daga hannuna sai kun faɗa a ciki addinin musulunci nan addini ne da Allah ya zaɓa mana shi da kansa kuma ya yarda mana shi da kansa sama da dukkan addinai Allah ya ce wa raditu lakumul islam dina na yarda muku musulunci ya zamanto addini tilo ɗaya da za ku bi ku riske ni in ji Allah Allah cewa man yabtaji ghayra al-islam dinan duk wanda ya mutu yana mai bin wani addini daban ba musulunci ba falan yuqbala an min Allah ce ba za mu taba saurara masa gobe kiyama ba ba za mu taba karba masa ba wa huwa fil akhirati min al khasirin ya tabbata ya tashi cikin waɗanda suka yi asara a gobe kiyama saboda ya mutu akan wani addini wanda ba na addinin musulunci ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yace na rantse da Allah da ran Muhammadu ke hannunsa babu ɗaya daga cikin mutanen wannan al'umman ba Yahude ne ko Kirista ne da zai ji labarin zuwa na ya yin imani da ni har mutuwa ta riske shi a haka wallahi wallahi wallahi sai ya shiga wuta. ji annabi sallallahu alaihi wasallam in kana sha'awar ridda koma cikin su ka zama ba yahude ko kirista ana ce wallahi wallahi wallahi sai ka je wuta sai ka je wuta wannan hadisi mai albarka imamu muslim ne ya ruwaito shi daga abu huraira Allah ubangi yadda da shi addinin musulunci addini ne na kira addini ne na da'awa addini ne na kira da da'awa addini ne na isarwa isar da saƙon Allah ta hanyoyi daban-daban duk ta yadda za ka isar da addini nan ya zamanto ka isar da shi ta hanyoyi daban-daban kai karan kanka ka fita aje da'awar da kai ka ba da dukiyanka aje a fita a yi da'awar da ita da'awar kuma ta zamanto da'awa ce da take ɗauke da hikima da wa'azi mai kyau mai jawo hankalin mutane ba mai tarwatsa su ba Allah maɗaukacin sarki haka ya umarci manzansa sallallahu alaihi ce ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana kira zuwa ga tafarkin ubangijinka da hikima da kuma wa'azi mai kyau in za ka yi jayayya da mutum dialogue ku tattauna to billati hiya ahsan da tafarki mai kyau wanda shine mafi kyau billati hiya ahsan wa hiya ad ita da'awa da kira zuwa ga Allah shine sunan annabawa shine sunan dukka wani mai da'awa a matsayin shi na magajin annabawa ɗin gaba ɗaya. kira zuwa ga musulunci mutum ya rayu akan yi wa musulunci hijima akan wa'azi akan isar da kalman Allah babu abin da ya ɗaukai shi ɗaukaka da daraja da tsada domin ne domin ya rungumo sana'an annabawa ya rungumo sana'an sahabai ya rungumo sana'ar mutanen kirki fiyayyun bayin Allah zaɓaɓɓun Allah wanda suka gama rayuwarsu gaba ɗaya akan da'awa da isar da musulunci suka tafiyar da shekaru su gaba daya akan da'awa da isar da musulunci suka gama su gaba daya har tsufa fatar su suna masu kira zuwa ga musulunci da ingiza musulunci nan da tura shi lungu-lungu sako-sako a duk duniyan nan gaba albarkacin albarkacinsu ne da taimakon Allah mu ma muka raɗi wannan ni'imar ta musulunci duk juhud ƙoƙari ne na sahabai ƙoƙari ne na malamai masu da'awa ƙoƙari ne na masu kira zuwa ga addinin Allah musulunci na ya zo mana a lokacin da babu jirgin sama babu mota babu keke babu waya babu telefon babu telebishon mu duba inda madina take amma mutanen na akan dawakai da jakai da raƙuma da tafiya da ƙafa sai da suka kai musulunci nan saƙo-saƙo wanda da ni'imar Allah da falalansu mu ma muke ɗanɗanan wannan danshin alhamdulillah tsakaninmu da su sai dai mu ce Allah saka musu da alkhairi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a isar da addini shi zuwa ga mutane Allah ya ce wa man ahsanu qawlan babu wani wanda yafi kyawun zance babu wanda yafi kyawun zance illa wa amila salihan babu wanda yafi kyawun zance sai ne wanda yake kira zuwa ga Allah wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah babu wanda yafi kyawun zance irin mutumin da ya dauki kira zuwa ga Allah ita ce sana'ar shi wa amila salihan yana aiki na kwarai kuma wa qala innani minal muslimin yana ce shi ma yana cikin musulmai masu miƙa wuya ga Allah da tauhidi Allah ce wal asri na rantse da zamani na rantse da lokaci inji Allah al asru shine time factor lokacin da yake bucewa mutum a rayuwarsa Allah ya rantse da zamani da lokaci don ya nuna maka muhimmancin shi sai ya ce innal insana lafi khusrin lalle dan adam yana cikin tabka babbar asara illal ladina amanu sai waɗanda suka yi imani da Allah kawai musulmai mumunai su ne wanda ba sa cikin asara da suke barin lokacinsu ya wuce a banza wa amin wa mutane gaskiya da isar da saƙon Allah wata wasau bisabri kuma suke haƙurantar da jama'a akan addinin nan a haƙurantar da jama'a kan ƙaddaran Allah, a haƙurantar da jama'a a kan canjin rayuwa, a haƙurantar da jama'a a kan tsadar rayuwa, a haƙurantar da jama'a a kan talauci da rashi na abubuwa da suke faruwa, a haƙurantar da jama'a a kan rashin kwanciyar hankali da barazana ga zaman lafiya, a haƙurantar da jama'a, haƙurantar da jama'a. Wata wasau bil haƙi, wata wasau bil sabri. ba abin da ɗan adam zai iya faɗa ma a duniya in kana cikin jaraba irin ka yi haƙuri irin ka yi haƙuri shi ma mahalicinmu abin da yake gaya mana kenan ya ayyuan ladina amanu biru wa sabiru wa rabitu wa taƙullaha la'allakun tuflihun ku yi haƙuri ku yi haƙuri ku yi haƙuri mahalicinmu shi ma haƙuri yake babu idan mahalikinka haƙuri yake baka akan canjin yanayi da ka samu kanka ɗan adam in ya tashi shi ya maka me shi ma haƙurin zai baka shi ma haƙurin zai baka annabi sallallahu alaihi wa alaihi wa wa sayyidina ali yace ya aliyu fa wallahi na rantse maka da Allah ya sayyidina ali la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan Allah ya shiri mutun daya a duniyar nan a ta dalilinka ya karɓi musulunci ya musulunta ko kuma ya bar wata ɓarna da yake a ta dalilinka yana musulmin khairun laka min humurin ni'a ya fi maka alkhairi a cika maka duniyan nan da jajayen raƙuma <coughs> jajayen raƙuma nan suna da tsada a wajen larabawa a wani ƙauli aka ce khairun laka min duniya ya fi maka a baka duniyan nan da abin da ta tara na arziki mutum ɗaya musulunta a ta dalilinka kawai mutum ɗaya ya musulunta a ta dalilinka kawai ya ku bayin Allah masu albarka da daraja da kima dalilin da ya sa na kawo waɗannan ayoyin na da'awa na kawo hadisai da suke magana akan da'awa da isar da saƙon Allah ayoyin da suke ɗauke da hikima wajen isar da saƙon Allah suke ɗauke da wa'azi mai kyau tallata musulunci a kyakkyawan yanayi kyakkyawan ɗabi'u da halaye dalilin da ya sa na kawo su shi ne abinda za mu tsinkaya za mu gano game da ƙwallon duniyan nan da ake yi a ƙasan ƙasa kowa zai ga ƙasan musulunci kaman ƙasar larabawa musulmai su ɗauko bakoncin ƙwallon ƙafa na duniya ga dukiya da aka kashe aka yi budget biliyoyin dala biliyoyin dala idan aka juya su da Najeriya wani ya yi bayani cewa zai kai triliyon zai kai Najeriya ta yi bojen na shekara goma wajen triliyon nawa ya kirga ce amma shi ne waɗannan mutanen suka ɗiba suka watsa kawai suka gayyato kafirai da arna da 'yan iska da karuwai da menene su zo ƙafansu har ma da izgili wai a buɗe wasanni da ƙur'ani da karatun ƙur'ani ƙwallo ƙwallo jama'a a buɗe shi da karatun ƙur'ani wani yana ce to mu dai ko an buɗe da karatun ƙur'ani mu dai ƙwallo ba halal ba ne a wajenmu ana kai babu shakka kowa da irin nashi hangen amma ga wanda ya san sirrin da'awa da ajandan larabawan nan da plan ɗinsu da tsarinsu da manufofinsu na alkhairi la abin da suke tasamma kuma riban da suke samu ya ninninka abin da suka kashi a nan duniya da kuma gobe kiyama saboda ba ka san musulmi da za ta ce al'umma nan ku zo za mu muku wa'azi su zo ku zo za mu muku wa'azi ku ji kalmar musulunci su zo wadda za su ce ƙasan ma terrorist ne ba za su zo ba za a matar watsa su a sama amma sai Allah ya kawo wani yanayin da su suke haya su kashe kuɗinsu su ɗauko jirgin su zo ƙasan su dai kawai ƙasar ta shirya musu masaukai ta shirya inda za a yi ƙwallon ta shirya inda za a zauna a kalla ta shirya guje-guje ta shirya duk abin da za a amma da kudinka za ka zo ka zauna ka ci abinci ka kwana a hotel wannan duk da nauyinsu ne idan har iri waɗannan mutanen ba za ka iya riskansu ba su ji kalman Allah sai ta hanyar ƙwallon bisirin su zo mu ma Allah muna da kudin za mu shirya su zo mun irin tsarin su ɗin. da'awa ce su sai da niyan da'awa isar da musulunci nan zuwa ga mutanen nan akwai wanda an hana su jin musulunci kwata-kwata an ɓata musulunci a kunnen su. an nuna musu musulunci na ta'addanci ne kawai amma da yake hanyar zuwa ƙasan su saurari da'awar ta samu ta hanyar ƙwallon su zo ɗin amma tun da ƙasanmu ne ga dokoki kamar haka dokoki kamar haka na farko sun haramta dukkan shan giya a ƙasan suka ce dokan ƙasansu ne kuma dole a bi ba inda za a ƙwallon duniya ba a yi shaye-shayen giya ba kamfanonin giya ba su samu ƙaruwa a tattalin arzikinsu na giya ba sai a dubai ne wannan ba su samu ba a kafar an haranta shan giya gaba ɗaya duk nau'inka ko ba a sha a an yi ta smoglin inta a nan naɗe ta da gwangwamin pepsi amma sai da suka gano aka kama sun hana dukkan zinace-zinace da ake yi da kwana a hotel maza da mata duk sun hana duk liwaɗi yan geɗin nan sun hana duk wani abin da suke ɗaurawa a kafaɗarsu a nan a dantsinsu wani logo na 'yan ƙwallo da yake nuna na 'yan ge 'yan liwaɗi duk sun ce shara'i ne ba za a sa ba akwai jirgin da ya ɗauko su da wannan logo suka ce ba zai sauka a ƙasansu ba su koma wata ƙasa su sauke su sannan su ɗauko wani jirgin da babu wannan logo su zo ƙasansu an naɗa 'yan sandan da suke duba hotel da masaukai daban-daban a tabbatar babu gwamatsuwan ɗakuna maza da mata kuma suka ce ƙasansu ne dole a bi sannan abin da suka yi sun canja ladanai da suke kiran sallah suka kawo masu daɗin murya masu wanda sai ka ji zuciyarka tana girgiza saboda imani su aka ɗauko gaba ɗaya aka kawo ƙasar sannan aka jojjona spika a jikin stadium inda cikin gaba ɗaya duk kiran sallah guda biyar sai sun ji ko suna so ko ba sa so sannan duk karatu da ake yi na ƙur'ani a salloli bayyanannu inda ake bayyana karatu sai sun zauna sun ji ƙur'ani ƙarara yana shiga kunninsu kuma duk lokutan sallah wasan da zai karo da lokacin sallah sun hana shi domin su suka tsara lokaci kaza na ƙwallo lokaci kaza na ƙwallo lokaci kaza na hutu lokaci kaza na sallah kuma in ana yi in lokacin sallah zo sai an dakatar duk cikin stadium ɗin wuraren wasannin da hanyar da za a je da cikin basis da za su ɗauke su su kai su na jiragen ruwa masu zuwa ta ruwa da masu shiga ta mota da masu tafiya da ƙafa duk inda ka je ayan ƙur'ani ne da hadisan manzon Allah da suke bayani akan kyawawan ɗabi'u da ayoyi da kyawun musulunci kuma an fassara shi da manya-manyan yarurruka da duniyan nan gaba ɗaya sannan sun tarjama leaflet ‘yan ƙananan abin eh, yan takaddu haka da yan ƙananan na shara yan takaddu masu yan falle sun fassara tauhidi sun fassara Allah sun fassara ma'anan musulunci sun fassara komai game da musulunci da harasa irin na faransa da turanci da kuma harshen spain da dukkan harasa sannan sun kawo gogaggun malamai masu da'awa da suka iya da'awa da hikima da tasiri ga mutane sun ɗauko su daga duniya har zakir night sun kawo shi eh, nan can idan aka samu hutu na ƙwallo kafin a shiga koran da babu ƙwallon to ana lecture hall akwai malamai gogaggu suna lecture an kakkafa microphone ko'ina ana da'awa da harasan nan daban-daban ana isar da sakon musulunci duk inda ka shiga sai ka samu a board haka an kakkafa an kakkafa musulunci kaza annabi ya ce kaza musulunci ga tafsiri ga komai sannan lokacin da ake lecture ana fassara ta da harasan galiban na yarurka manya-manya na duniya da suka ɗo wajen ana fassara su a gaggauce ga sunan sun yi laccoci a kan mutuncin mace da wajibcin suturta jikinta da wajibcin mai da ita lallai abun girmamawa da daraja a matsayinta na uwa a matsayinta na mace mata a matsayinta na ya a matsayinta na ƙanwa da ya sun kawo sun fito ɓalo-ɓalo da darajar mace da yadda aka mai da ita kaman abun jin daɗi abun da bai da daraja duk sun kawo yadda addini ya daraja mace da yadda yake daraja tsofaffi domin turawa fa yaro da ya balaga ya kai sha bakwai yarinya ta kai sha bakwai ta bar gidan iyayenta ta koma gidan ko kuma ɗakin boyfriend ta koma nan da ta balaga shi kenan ta bar iyayenta in kaga ta kula iyayenta ranar Christmas ne ko New Year ta zo ta gaishe ta ta kawo mata fulawa in kaga ta tuna iyayenta to ranar birthday ɗinta ne ta samo fulawa ta kawo ta bata ta ce happy birthday ko ta yi katon cake ta kawo daga shekara sai shekara alakanta da iyayenta kenan sun fito da balo-balo darajan girmama iyaye da mutunta iyaye musamman ma inda Allah ya ce wa imma yablughanna inda al-kibara ahaduhuma aw kilahuma faqala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima واغفر لهما جناح الظل من wa وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا sun fito da girmama dattawa da girmama iyaye da daraja su sun fito da kuma girmama yara ƙanana da daraja su sun fito da da shari'a alhamsa manufofin musulunci na biyar kare addini kare rayuka kare dukiyoyi kare mutunci kare hankali daga barin shaye-shaye da kayan maye duk sun kawo wannan sannan sai irin waɗansu 'yan riguna wanda suke kallata ƙasarsu da al'adan ƙasar sannan sai amfani da hadisin manzo Allah sarsan da yake tahabu tahabu tahadu tahabu ku rika yawan kyaututtuka za ku so juna in kana yawan mutum kyauta zai soka to a duk inda ake zama a filin kwallon nan sun sa package na turare da ɗan littafi na da'awa a ciki da asiwaki da waɗansu abubuwa da ya a ciki kowa in ya zo sai ya tara kai an ajiye masa sun ga karamci na musulunci sun ga girmamawa irin na musulunci sannan kuma ga tattalin arzikinsu da ya ƙaru saboda kowa in ya zo zai biya inda zai zauna zai biya inda zai zauna ba haka kawai za a kalli ai za ka ci abinci ƙasar ba za ta miliyon nawa ne za su rika cin abinci a can safe da yamma da rana za su yi sayayya kuma idan ma sun kashe miliyoyin dala to a ta wannan ɓangaren ma kawai sun maida kusan rabi ko kuma kwatankwacinsa kafin a gama ga jirage da suke sauka ga tax ga komai na ‘yan wana musulmi masu albarka da daraja da kima ina jin a lokaci ɗaya sai da aka samu mutum kusan ɗari hudu da wani abu suka karɓi kalman shahada maza da matansu haka aka tara su ana ce ashadu ashadu Allah ilaha Allah ilaha illallah mutum ɗari hudu da wani abu a rana ɗaya suka karɓi musulunci sakamakon wannan da'awar a rana ɗaya ne wannan to ina ga kwanakin da za a yi har a gama ga su malam zakir naik daga inda ya ce in Allah Ubangiji yadda a taya shi da addu'a ya musuluntar da mutum dubu goma ko sama da haka ya ce a taya shi da addu'a al'umma musul. to an kawo rikakkun malamai masu da'awa daban-daban-daban ko masu jin harasansu sai su toro ma daga ƙasarka su ce suna gayyatar ka da'awa ka zo in sun ga kai ɗan ƙasa kaza ne mai jin yare ka za kuma kana da tasiri sai su baka free ticket ka je Dubai din nan shi ma an kashe ma masu da'awa kuɗi an kashe wa musulunci kuɗi sosai don tallata shi to jama'a aikin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace musuluntan mutum ɗaya a ta dalilinka ya fi duniyan nan da abin da take ɗauke da shi bai fi 2 million uh, billion dollars da aka kashe din ba duniyar 2 billion dollars ne kawai take dauke da shi abinda fa duk duniya take dauke da shi da abinda ke cikinta musulunta mutum ɗaya a ta dalilin ka yafi wannan yafi a baka wannan don Allah wanda ya kashe wanda ya samu mutum ɗari hudu da wani abu a rana ɗaya ya yi asaran 2 billion eh, dollars wala bai asara ba bai asara ba wani suna ganin larabawan haka kawai su ba ku da tunani ba ku da plan ba ku da tsari ba ku da target ba ku da manufa haka kawai ake ganin su kamar sakaku mutane ne da suke so su nuna wa duniya gaba ɗaya yadda musulunci ke picture ɗin musulunci ba kamar yadda aka yi tanishin ɗin shi aka ɓata shi ba ake ta zuga mutane suna so su nuna musu yadda musulunci yake kuma suna so su nuna musu musulunci ma akwai technology akwai ci gaba su zo su gani kuma sai an samu ɗaruruwa masu zuba abunan hannun jari ko su yi kasuwanci a wajen to da suka kashe ba zai taɓa ragansu da komai ba a rayuwarsu ta duniya a tattalin arzikinsu da kuma gobe ƙiyamarsu saboda tallata musuluncin nan da yadda aka yi ta musulunta ya kamata idan suka kashe 200 billion dollars a kan kwallo to ka tuna a ciki ai sun bubbuga littattafan musulunci su rarraba sun ba wa masu azi'iya tiket su zo a yi da'awa kuma biyan su za su yi sun gayyato limamai da ladanai a duniya sun sa makrifon sun yi wayarin sun sa har a wuraren kwallon in an gama a shiga lecture a wajen ake sallan juma'a dab da din an buɗe wani waje inda an fito za a yi sallan juma'a wannan suna tsere suna leƙa suna kallo ana salla. sun ga dai ana salla kuma sun ji hudu ba da turanci ga bature ɗan tuwo mai son ganin abu iya mai son tsaya ya ga kwakwaf zai ga sallan a to z ɗinta zai ji wa'azi zai ji hudu ba to abu uku ne zai faru Allah ne ya san adadin waɗanda za su musulunta zuwa a gama akwai wani Morgan Freeman ne ko menene da aka karanta ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waj'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum fashewa da kuka yayi ya ce wallahi wallahi bai taɓa samun canji a zuciyar shi irin lokacin da ya ji wannan ayan ba kuma ya ce zai isar da wannan saƙon ga mutanensa da ƙasansa da iyalansa da jama'ansa kuma a sashi addu'a dai yana ganin nan gaba wani abu zai faru shi na karɓar musulunci ya taɓu ƙwarai da gaske an karanta musu ayan nan da ake bude stadium in nan da al'umma suna zaune aka kawo wani ƙwarar da ya ce ya ku mutane inna khalaqnakum min zakarin wa unsa mun halicce ku daga namiji da mace guda ɗaya waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila muka sanya ku ƙabilu ƙabilu ƙabilu mabambanta mabambanta fararen fata baƙaƙen fata jajayen fata lita'arafu don ku san juna ne kawai amma inna akramakum indallahi wanda yafi ku daraja a wajen Allah shine wanda yafi tsoron Allah tsoron Allah ana ake samu shi a cikin musulunci wannan ya taba su kwarai da gaske wannan ya taba su kwarai da gaske alal aqalla mashayin giya har a gama wasan nan dai ya dan rabu da giya wata ila daga nan ma ya zarce mashayin taba ya rabu da ita mashayin kwaya ya rabu da ita ɗan liwaɗi ya rabu da liwaɗi iya kwanakin zamansu a kafar in ma zai kai wata ne ko wata biyu ne to ya rabu da wannan wata ila ya zamanto masa wata aya ya ga ashe zai iya bari haka nama mazinata haka nama duk wani salo na ɓarna kuma an hana mata su sa gajerun kaya su rika bayyana a haka wannan shine durusun wa ibar darusa da abun la'akari a cikin kwallon da ake yi su idan shaye-shayen giya ne da ihu da abin nan to an nuna musu su kuma kasan musulmi yadda ake yi dole su je su yi kwamfiyarin su auna su galalle da bambanci ai masu hankali daga cikinsu su yahudawa ɗin almufsiduna fil arbi'in suka ce sun yi nadaman da aka ba Qatar ta karɓi bakoncin ‘yan kwallo sun yi nadama wani ya fito ce na daɗe da hanawa amma wayan kuruna wayan kurullah wa mata sha'una illa an ya sha Allah dama Allah ce kuliya ahlal kitabi ta'alau ku zo to tunda ba za a kira su su zo ba to an kira su ta kwallo an kira su ta kwallo kuma zai zamanto ma sauran ƙasashen musulmi nan gaba wataƙila saudiya da suke ƙoƙarin su tuɗewa ma daga da'awar ma ko ƙasashen egypt ko waɗansu ƙasashe kuma wataƙila wannan su zamanto sun sunanta musu wata sunna kyakkyawa ƙasar man sanna fi nasi sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ma lam yanqus min ujurihim shay duk wanda ya sunanta sunna mai kyau duk wanda suka yi koyi da ita wanda ya sunanta ta fara ta yana da lada kwatankwacin lada waɗanda suka aiki da ita ba tare da su an tawaye su ba yanzu idan aka gama ƙwallon katsar ɗin na duniya wanda ya ɗauko fi ya ɗauka a je al'umma za su kasu kashi uku kashi ɗaya an ɗaya su sun karɓi musulunci biyu kuma an sa musu shakka in sun je sai sun yi tunani sai sun rika musulunta ko ba a nan in ba in sun koma an canja musu tunani an sanya musu shakka kashi na uku ma in ba su masu musulunta ba su yi shakkan ba gaskiya ba za su cutar da musulunci da musulmi da masu da'awa ba saboda sun da clear a zuna an ci riba an ci riba ba tare da yaki ba tare da takwabi ba alhamdulillah waɗannan su ne darusa da aka tsinkaya a cikin waɗannan ku rika kallon wannan abun akwai darussa a ciki muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya ɗaukaka addinin musulunci Allah ya ɗaukaka tauhidi akan shirka Allah ya ɗaukaka sunna akan bid'a Allah ya ɗaukaka musulunci akan kafurci Allah ubangiji ya saka wa